الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سسر رمو لكما كلمو تكفريات البياني muna muku barka da zuwa cikin wannan karatu da yake gudana daga masallacin mai martaba sarkin gombe a fadar gombe Allah ya ji kan sarki da rahama mun ce za a yi masa addu'a ta musamman musamman a cikin goman nan na ƙarshe muna roƙon Allah ya gafarta mu sarki ya ji kansa ya yalwata masa abinda ya bari a baya Allah ubangiji ya raya kuma ya taya riko don tamu ta zo Allah ka samu cika da imani yau 21 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya. muna cikin suratul isra kuma mun tsaya ne akan ayata biyar a jiya yau za mu dora akan ayata goma sha shida. zuwa abin da ya sauwaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الحمد لله عند مكتيا a bayani da ya gabata ko a darasi da ya gabata mun tsaya ne akan yadda Allah tabaraka Wata'ala ke bayyana cewa وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ubangiji ya ce ba mu zamanto masu yi ma wasu mutane azaba ba har sai mun aika musu manzanni ko sai mun aika ma wannan gari manzo mun yi bayanai iri daban-daban da wasu ayoyi da suke da alaka da wannan bangaren kuma hadisai da muka ce suna da yawan gaske wanda suka zo akan bayanin cewa wato annabi manzo ne na dukkan duniya gaba daya kuma ya bayyana cewa saƙonsa ya isa ma domin allah tabaraka wa ta'ala shine shaida akan wannan an zo da hadisai wanda sun kai kusan 29 akan bayanin waccar aya yanzu za mu ɗora ne a kan ayar da za mu tashi a kanta ubangiji wata wata'ala ya ce wa iza a radina idan muna nufin an nuhlika ƙaryatan mu halakar da wata alƙariya amarna muturafi ha sai mu umurci manya-manyan jagororin garin Murce su da su yi da'a fafasa kofi ha sai su ci gaba da fita daga yi mana da'a shikenan fa haƙƙa alai alqawlu sai maganar mu ta tabbata a kansu na hata da dumira sai mu dirka kar da su dirka karwa shine mu halakar da su akwai wata ƙira'a da ake karantawa da ammarna wato idan an ce amarna shine sai mu shugabantar da fasikai akan garin waccar kira'ar amma mashahuriyar kira'a ita ce amarna mutarafiha muna umurtan jagororin garin da su yi Allah da'a sai su ƙi fafasa ko sai su yi fasikanci shi kenan sai kalmar mutu azaba sai ta afko a kansu shi sa anan ma lati ikhtalafa al-qurra'u fi qira'ati qawlihi masu karatu ruwayoyin qira'a sun samu sabani akan karanta fadin Allah da yace amarna fal mashhuru qira'atu at-takhfif abinda yafi bayyanuwa yafi daukaka yafi shahara shine qira'ar da ake karantawa ba tare da yawan mimun din shadda ba amarna mutrafiha amma akwai kira'a da ta zo take cewa amarna kaga kenan an yi tashdidi akan mimun idan an karanta shi da amarna shine umurni muke bayarwa na jagororin gari majiya daɗin garin mu ce to ga saƙonmu kowa ya mana ɗa'a ya bi Allah ya yi abin da duk ya kamata ya yi na kirki to sai jagororin sai su yi fasikanci su fita daga yi mana da'a wannan wani lokaci yana faruwa a zahiri za ga wani lokaci shugabanci da harkar da ta shafi sarauta an fi yin abubuwan holewa ba a cika yin abubuwan da suka zamanto biyayya ba ma'alla wadda galibi za a ga cewa ana holewa ne da wasu harkoki yanzu ga mutum misali ko yana son gwamna ko yana son shugaban kasa, ko yana son ɗan majalisa ko wani abu mai kama da haka duk sai ya zagaye kan mutane yana ta ƙoƙarin neman ra'ayinsu da haɗin kansu haka yake faruwa amma inda kuma za a ba da sanarwar cewa yanzu ya ci zaben in ba ya ba a wannan daren a madadin a gode ma Allah to a wannan daren kawai makaɗa za a tara da waɗanda suke kamar shashashun gari da waɗanda ba su damu da Allah ba su za a kwana ana rawa amma da an zo gurin liman an ce ya yi addu'a lokacin ana nema an je masallaci an bi jama'a sallah saboda ana nema an je kofar gidan mutane an gaisa da su saboda ana nema amma da aka samu to shi kenan sai a tara kuma shashashun gari ke sa galibi duk murnar zaɓe da ake yi ba za ka ga liman a ciki ba ba na jin an taɓa ganin liman kuma in za a gayyata in za a yi fati na an ci zaɓe da daddare a gidan gwamnati ko a gidan ko a wani guri ina jin kawai shashashun gari ake samu sai a zo a taro makaɗa da mata masu guda tsiya ka mace ta rike kan hancinta tana rangada guda to irin su ake tarawa da mawaka sai a ci a sha a kwana ana kiɗa to mutarafu nan. waɗannan su ne shugabannin gari wanda a madadin su gode Allah su gode ma Allah wanda in an baka labarin wato kaci zaɓe misali ya kamata ka faɗi dai ka yi sujudu shukur sujudu shukur wannan an yadda amma sallah kan ba a yadda da ita ba ba wani mutum da ya ci zaɓe kawai za a je a yi sallah <laughs> a ba wanda ya sa wannan sai dai in wata sabuwar bidiyo a ce kuma mutane suka zaki fitowa da ita to kaga wannan kuma wani abun su ne daban saboda haka sujudu shukuri aka ce ka faɗi ka yi saboda kai ka ci zaɓe ni kuma tun da ban ci zaɓe ba wanda zai sani ne sujudu shukuri balle ma in je ne sallah tun da ba ni ne ci zaɓen ba kai da ka ci zaɓe kai aka ce ka yi sujudu shukuri to amma babbar matsalar sai ga ba za a yi sujudu shukurin ba sannan kuma abin da zai biyo baya shi ka ga cewa to akwai fati na jin fati suke kiransa ko mm. akwai fati yau saboda an ci zaɓe sai a je a haɗu da 'yan mata da shashashun gari don duk mutanen kirki ba su zuwa a ba za ka ga limamai a gurin ba ba wanda ma isai gayyace su wallahi ba za ka kawo musu gayyata ba limaman ko na juma'a ne ko na kamsu salawat duk ba za a gayyace su ba in ga mutum ya je to zumu dinsa ne kai shi watakila za ka samu wasu za su je saboda kwaɗayi amma in ba haka ban ga dalilin da za ka je wannan irin taron ba a je a kwana ana fati to kaga kenan jagoranci ya fara kafuwa da mai da fasadi tun daga nan kai kasance da wuya a yabin kirki ko da wuya da wuya a ce za a yi abin kirki a wannan gurin yana da wahala don haka da wuya ya zamanto cewa a ce an samu abin wato kirki a ciki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in muna son mu halaka gari ko mu halaka ƙasa to shi kenan za mu murci shugabanninta da su yi mana ɗa'a sai a gaya musu abin da Allah yake son a yi a yi musu umarni a gaya musu abin da Allah baya so su kuma a wannan lokacin a madadin su karfi faɗin Allah su yi ɗa'a to fafasa ku sai su yi fashi su fita daga yi ma Allah ɗin ɗa'a ma gaba ɗaya to kenan a wannan lokaci sai Allah ya ce fa haqqa alai alqawl ita wannan gari ko wannan ƙasa wato sai alqawlu maganar mu ta azaba fa haqqa sai ta akku a garin fa dambarna haka tadmira sai mu halakar da ita sa wannan shi ne abin da yake faruwa shi yasa malai yace ikhtalafa alqurra'u fi qira'ati qawlihi masu karatun alkur'ani sun yi saɓani wajen karanta faɗin Allah da ya ce a marna muturafiha Falmashuru qira'atu takhfif abinda ya fi shahara shine za a karanta ta da sauƙaƙawa ba tare da yi wa mimun shadda ba a marna muturafiha amma ƙira'ar da ta zo da amarna bitashdid to ita kuma tana nufin idan muna son mu halakar da gari to sai mu shugabantar da mutanen banza a garin wannan kira ita abinda take magana waccar kuma da take cewa a marna wato idan muna son mu halakar da gari sai mu umurci shugabannin garin mu ce ku yi da'a ma Allah fa fasa ko sai su yi fa dammarna hata dunira sai mu halakar da garin halakarsa kowanne idan ka duba dai karshen ta shine za a samu jagorori fasikai shi za a wani hadisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce za ku samu Allah ya tsere ku da shugabancin wawaye wato abin nan ah, shugabancin wawaye wane ne shugabancin wawaye manzo Allah ya ce shugabancin wawaye su ne za a samu wasu jagorori da za su rinka jagorantar al'umma la yahduna bi hadi ba sa shari'a da ta wala yastasnuna bi sunnati wa ba sa sunnantuwa da sunnata abinda suka ga dama kawai suke to yanzu idan ka dauki shugabanci da ake shari'ar manzo Allah yake bi to idan ka dauki shugabanci da ake sunnar manzo Allah yake bi ai hasali ma cewa suka yi ba ruwansu da addini to yanzu an samu shugabancin wawaye kuma wallahi hadisin annabi ne yake magana yawa ka san mu in mun fassara to mu za a dora mu ne ya kaji ya ce ba duk shugabanni wawaye ne abin da yake faɗi kenan yanzu abin da wani zai yara kenan to annabi ne yace Allah ya tsare ku daga shugabancin wawaye su waye shugabancin wawaye yace la yahduna bi hadayi ba san shiriya da shiriyata wala nuna bi sunnati ba san sunnantuwa da sunnata kuma ai wauta ta kare anan inda zamu faɗi gaskiya Allah ya baka mulkin al'umma ka ajiye annabi ba za ka nemi shawararinsa ba ba za ka yi riko da shiriyar annabi ba to me za ka yi ai wauta ta tabbata tun da duk mulkin da ya tabbata a duniya kai ko ma wanda ba musulmi ba ai akwai kafirin da ya rubutu yace bai taba ganin irin annabi ba shi ba musulmi ba ne amma yace in dai shugabanci ne a duniya yadda za a shugabanci al'umma to sai dai a tuntubi annabi shi ba musulmi ba ne saboda yadda ya ga annabi ya jagoranci duniya gaba daya kuma ba wata matsala da ta faru to sai a ce shugabanci yayi watsi da manzon Allah yayi watsi da alqur'ani yayi watsi da hadisan annabi yayi watsi da duk abin da ai ka san wannan al'umma dole ta gamu da shugabanci na wauta shi yasa ka ga ba ruwansu da maganar addini ba ruwansu da maganar me ya kamata saboda haka ubangiji ta baraka wata ala ya ce, idan muna son mu halaka gari to haka ake mufassiru mufassiruna masu tafsiri sun sake sabani kamar yadda qurra'u suka yi sabani wajen kira'a su masu karatu akwai mai karantawa da amarna akwai masu karantawa da amarna haka kuma masu ba da fassara na tafsirin ƙur'ani sun yi sabani akan wannan kalma fi ma'anaha wajen ma'ananta faƙila a wani faɗin cewa aka yi ma'anahu ma'anar amarna ɗin nan shi ne amarna fi ha za mu umurci shugabannin ƙasar ko shugabannin garin da su yi mana ɗa'a allah zai kawo dokokin zai ce to yana son a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza su shi kuma shugabancin fafasa ƙofi ha za su yi fasikanci a cikin gari shine za su fita gai ma Allah da'a ba su yi ba to a wannan lokacin wato shine za mu halakar da su za mu halakar da gari ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da yake cewa a tanha ko wato a taha amruna lailan wato al'amarinmu sai ya zo ma alƙaryar da daddare auna haran ko da rana kasan wasu ne annabi allah yake ba ma annabi eh, labari labarin mutanen yunus a cikin suratu yunus mutanen da suka kalli duniya da gonakansu bayan allah ya saukar da ruwa an yi yabanya ƙasa ta yi kore ya komai yayi sai mai gonar yana tsammanin allah yanzu kan zai haihu haka yake tsammani hmm. Allah ya ce a taha amruna sai al'amarin mu ya zo mata lailan da daddare auna haran ko da rana duk muka kone Waje Allah ha hasida muka sanya ta biya ka Allah ta bil amsi kamar ma ba ce ne jiya ba hmm. to me ya sa aka kawo wannan ayar Shi ne da masu mulki a amarna mutura fiha mun umurce su su yi da'a suka fita daga yin da'a sai suka kama tsiyatukun tukunsu yadda suka ga dama suka yi fasikanci to abinda ake jiya musu tsoro shi ne abinda ya je ba waccar gonar to su ma yana iya zuwa musu da rana ko da daddare jama'a duniya ta cika da sabo kafin zuwan corona din nan ba irin abin da ba yanzu irin kasar italy malam ba irin sabon da ba a yi ka gafa an yi fina an yi fin din mutane ba dubban mutane suna rawa tsirara tsirara mazansu da matansu malam a italy tsirara to yanzu mahaukacin mutum da yawancin allah ya tura masa annobar corona abinda ya yi wai a ƙasarsa ta yadda zai ya kare ƙasarsa mahaukaci irinsa wai shi ne mu ma za mu ɗauko mu zo mu sa a nan wai da shi za a tsare mutane a nan ka san duk tsarin kufa aikin mu ba mu da basira ne mu Allah duk likitocinmu da sauransu mu ba mu da basira da za mu ɗauki wani mataki sai matakin italy matakin america matakin Parisa, a matakin spain matakin ina ne kawai in sun kulle mutane shi kenan suna su tunanin to mu ma kuma wai haka kuma aiki iskanci da tsiya da ake a italy tsirara mana dubban mutane haka aka sake fim dinsu tsirara mana runa da su da mata wannan sabon ake to irin waɗannan dabbobin mutane da suka zamanto su ne ake kwafowa tsarin sai a zo a dora mana anan shi sa muke samun matsala shi za zaka ga muna da matsaloli kuma wannan annobar Allah ya kawo ta ya azabtar da su watakila ba mu watakila ba mu da ba dan an samu sun je irin kasashen su sun dauko ba da ciwo ma ba zai iso mu a nan ba zuwa suka suka dauko watakila ma inda ba a je can ba ba za a abin nan ba shi yasa qur'ani yake cewa laula du'a uku? ai arewacin nan ibadar da ake ba tuwa wasa wallahi har yanzu wannan koronar da ake kani ta kasa tasiri ta kashe-kashen da ake ta kasa yin wannan billahi da zai laula du'a uku ne laula du'a uku ne in ban da masu addu'ar da masu bauta ma Allah da karatun alkur'ani da ake ta to da ba zai abin nan ba ai na ji labari ne ban tabbatar ba an ce akwai wani shugaban kasa ya ce a shiga masallaci a yi sallah a yi ta karatun alkurani a nan an ce mutum takwas takwas ɗin ma an sallami wasu kuma har yanzu ba a samu ƙarin ai shi ubangiji da gaske yake kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum ban damu da ku ba in ban da ibada to nan an damu da ibada wannan gurin mu a nan arewaci an damu da ayi addu'a duk musulmi da ka same shi yana addu'a an damu da ai addu'a an damu da ai sallah a masallaci an damu da duk abin da za a yi ba haka bane cin tsirara suke Allah ya kama su da irin wannan abu don haka irin yadda Allah yake musu mu bai kamata a zo a yi ta tsorata mu da abin da suke tsorata abin nan ai tunanin su ma cewa suka yi afirka za ta kare wannan shine tunanin su to su a kallon yadda suke ganin afirka ba ta kare da yadda suke kallon abinsu su suna kallon su a yadda suke da tanade-tanaden asibitoci da gyare-gyare da menene da suke da shi da duk abin da suke da shi na ganin cewa za su iya kare kansu mu kuma anan ba mu da shi anan ba mu da shi ba mu da irin abin da suke da shi a asibitoci to mu kawai abin da muke da shi shine laula du'a uku in ba dan wannan ibadar da ake yi ba da waɗannan addu'o'in da abin ba haka yake ba su kuma ba su da laula du'a uku suna da asibitoci ne mu kuma muna da laula du'a uku shi yasa muka samu saukin al'amura yanzu duk abin da ake in ka kwatanta waɗanda suka kamu a nan ƙasar da waɗanda suka mutu ai za ka dole ka ce ma Allah ya muku rahama dole ka ce Allah ya muku sauki tunda ana da labarin can mutum dubu za su iya mutuwa a rana ɗaya kai ai kaga abin ba na wasa bane to amma wannan ni na fi alakanta shi da tsabar zunubin da suke da shi da kuma rashin bauta ma Allah da rashin ganin girman Allah wasu sun share ilahiyar ubangiji sun ce ba shi bane wasu sun ce ba Allah dan haka suke abin da suka ga dama su tube tsirara su yi tunafinai su yi abin da suka ga dama ana yi duk waɗannan to kaga ai amarna mutu fiha su ataha laylan aw naharan so haka ƙasa idan ta zamanto fasikanci shugabanninta suka sa a gaba to yadda aka je mawacar gonar ta lalace to su ma muna iya zuwa musu lailan auna haram an shayi masu demokuraɗiyya sai sun gama shirin sun gama shiri sai soja ya zo ya kifar da gwamnati lailan lailan auna haram shi nan magana ta ƙari komai soja kuma ka san dama da yake ga yadda yake kawai in yanzu ya tsaya shi kenan sai ce constitution ma ya taka shi wai a tsaye yake yanzu akan sa ya ga kuma tsayar da za a yi eh, kuma ya zazzare idanu dama kasan yana cin kaho da gashin baki wala haka zai tsaya kuma ya ci an yi to idan shugabanci ya kiye ma Allah da'a to Allah zai rinka zuwa masa da daddare Allah zai iya zuwa masa da rana kuma ko ba a halakar da ƙasarsa ba to Allah zai kawo masa rikici in yi wasa da daddare don haka babu abin da ke gyara mulki sai yi ma Allah da'a babu abin da zai sa ka ci nasara sai ka bi Allah babu abin da zai baka cin nasara sai ka yi ma Allah da'a dokokinsa sai ka sadar da su ka yi su yadda ya kamata fa inna Allah domin shi Allah la ya bil fahsha ai Allah baya umurni da alfasha Allah baya son alfasha Allah bai son alfasha qalu wasu kuma malaman suka ce ma'anahu ma'anar amarna mutura fiha fa fasaqu fiha sakharahum ila fi'l al-fawahish wato shugabannin ne Allah ya ce sai a fore su kawai zamanto aikin alfasha duk abin da ya shafi alfasha sai zama mai sauki ne a gurin su su aikata shi ba a ma shayin komai ba abin da ake fasta haƙƙul azaba saboda haka da wannan sai su cancanci azaba wakila a faɗin wani yace ma'anahu ma'anan amarna shine amarnahum bitta'at za mu umarce su da su yi ɗa'a fa fa'alul ishe su kuma sun su je su yi alfasha kuma duk duniya inda ake mulki ai Allah umurtan su yake allazina in makkannahum fil ardi wadanda idan muka ba su mulki a bayan kasa abin da ya kamata su yi aqamus salata su tsayar da sallah wa atawuz zakata su bayar da zakka wa amaru bil ma'arufi su yi umarni da abu mai kyau wa nahau anil munkari su hana munanan ayyuka haka ubangiji ya ce waɗanda muka ba su mulki a kawo salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'arufi wa nahau anil munkar sai Allah ya walillahi aqibatul umur karshen al'amarin su na Allah ne zai sa musu muwafaka zai ba su dacewa duk mulkin da ya kasa tsayar da sallah duk mulkin da ya kasa wato abin nan ba da zakka duk mulkin da ya kasa umarni da abu mai kyau duk mulkin da ya zamanto baya hana munanan ayyuka a to mulkin bai zama mulki ba ya zama mulki ne kawai na shiririta kuma ƙarshensa ba zai yi kyau ba shi yasa Allah ya ce walillahi aqibatul umur fastahaqul uquba rawahu ibnu jurayj an ibnu abbas wa qala sa'id ibn jubair aidan wa qala ibnu jarir waɗannan duka sun ruwaito cewa ma'anar wancan shine za umurce su da su yi ɗa'a, amma su kuma abin da za su aikata shine sai su yi ta aikata aikin alfasha sannan wakala ibn jurai wa ya tamilu an ya kuna ma'anar hu wato zai iya ɗaukar ma'anar a wata ɗaya Ja'al Nahun umara muka sanya su shugabanni mutarafuha sai mu dawo da su sunan shugabanni yana daga cikin alamar tashin alkiyama in ji manzon Allah wato arzalil qaumi mafi shaqiyin al'umma mafi tatsewa daga cikin al'umma ya zama to shine shugaba manzon Allah ce in alkiyama ce kuma za ku samu wannan sai tantagariyar shaqiyin garin ku shine zai zama shugaba a wata ruwayar ke za'imu qaumin shugaban al'umma sai ya zamanto shi ne arzal ya bi kowa shakiyanci kuma shi zai dawo ya zama shugaban amma dai yanzu kan waɗannan ba su faru ba aiko ba ba su faru ba eh, sai dai tun da manzo Allah ya faɗi nan gaba za su faru ka samu mafi shakiyancin kabila shi zai zama shugabanta taɓaɓɓen cikinsu shi ne zai zama shugaban wannan kabila in tashin alkiyama ya kusa za a samu wannan qultu hadha sai nace wannan innama yaji'u ala qira'ati man qara'a wannan yana zuwa ne akan qira'ar wanda ya karanta da cewa amarna mutrafiha za mu sanya su umara zamanto jagorori qala ali ibn abi talha ali ibn abi talha an ibn abbas qawluhu amarna mutrafiha fadin sa da yace za mu yi umurnin mutrafiha jagororin garin su zamanto wato fafasa kufi ha sai su zamanto fasikai ya kulu ya ce ai sallatna a shiraraha za mu ɗora a shirarai su zamanto su ne shugabanni fa a saufi ha sai su ta sako a cikin gari ba mai hana su fa idan fa'alu zalika idan suka aikata haka a halaknahum bil azabi sai mu halakar da su da azaba wa huwa qawluhu kuma wannan shine fadin Allah da yake wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha hakanan Allah ya ce kowace alƙariya sai mu sanya akabira manyanta mujrimiha su ne ma masu laifinta liyamkuru fiha su ci gaba da yin makirci a cikin gari manyan gari in Allah ya ga dama sai mai da su su ne za su zamanto mujrimiha masu aikata laifi a ce an baka shugabanci amma kana zina an baka jagoranci amma kana shan giya an baka jagoranci amma kana liwadi an baka jagoranci kana cin riba an baka jagoranci kana tattaka talakawa kana danne haƙƙinsu a to a kabira mujirimi ha manyan gari sun zama azzalumai tattun yan iska kenan suka zama za su yi ludu za su yi zina za su sha giya za su cinye dukiyar talaka za su taka talaka to ai waɗannan su ne tattun yan iska sannan kuma su to su ne jagorori to haka Allah ya ce in mun ga dama sai mu sanya ma kowace alkariya a kabira manyanta mujirmi ha mujirmai ne masu aikata laifi liyan kurufi ha su kai makirci a ciki wa kaza qala abul aliya haka abul aliya yake cewa wa mujahid shi ma haka ya fara war rabi'u bin anas waɗannan duk ra'ayinsu kenan suka ce in Allah ya tashi halakar da alkariya sai ya sa manyan garin su zamanto su suka fi kowa fasikanci duk aikin laifi su ne akan gaba duk inda za a yi da'a kuma za ka gaba su nan wa qala al-awfi an ibnu abbas awfi yake cewa daga dan abbas Allah ya dada shi idza aradna yace idan muna nufin an nuhlika qaryatan muhalakat da wata alqarya amarna mutura fiha sai mu umurci manyan garin da fi mana da'a fa fasaqu fiha sai su karkace su zaman tofa su kai su kiyin da'a ya a aksarna adadukum za mu yawaita adadinsu an gani za mu yawaita wato adadinsu wa kaza kala ikirima haka ikirima shi ma ya faɗi wal da kuma hasan wa dhahab da kuma dhahab wa qatada da kuma qatada wa an malikin daga kuma malik wa an zuhuri daga zuhuri yace ai za mu ke umurtar manyan garin da su yi da'a amma sai su yi fasikanci wato za a ba su cewa su bi Allah bara su bi ba sai su kama sabo sai Allah ya halakar da garin wani hadisun manzo Allah yana cewa akan wannan قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديد an iyas bin zuhair an suwaid bin hubaira an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala irin waɗannan sunaye ne in wasu sun ji sai za su samu yayin su to sau da ka sai a zo suna da kyar ake kiran eh akwai kakarka kuma bata iya karatu ba da kawai ya ta canza masa suna sai kowa ya ga wannan sunan ne ya fi masa kawai sai ya tabi shi ba shikenan an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da amincin Allah Sabbata gare shi ce khairu mali imri'in muhirratun ma'amura aw sikkatun ma'bura wannan hadisin da'if hadisi ne wanda wasu malamai sun tafi akan cewa hadisi ne wato bai inganta ba قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب يكتوى المأمورة كثيرة النخل والسكة الطريقة المصطفة من النخل والمعبورة من التعبير وقال بعضهم إنما جاءها إنما جاء هذا متناسبا كقوله معذورات غير مأجورات وأتو wannan hadisi don ana maganar motar fiha shi yasa shi malami ya kawo shi kuma ba dole ne abinda da ibnu kasir ya istidlali da shi na hadisi ba duk da manto sun inganta ha zai iya samun hadisai da za su zo zai kafa dalili da su kuma bincike zai iya tabbatar da rauninsu wannan yana daga cikin hadisin da ake cewa yana da rauni abinda ake nufi shine tunda an zo da akan mutarafiha aka gangaro da shi Shi ne annabi ke cewa mafificin dukiyar mutum ne muhirratul ma'amura wato doki kayan ado da mutarafu hali an gane mutarafu ma'amura wato eh, eh, doki da aka forar ya zama ana ado da ita wanda mai shi zai hau ya yi takama yana nuna kudi yana nuna dukiya sannan sai kuma sikka ma'abura wato ita kuma ya zamanto abin nan tsirrai wato gonakai kana da dawaki kana da gonakai kamar da yadda eh, suratu ali imran ta bayyana zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwama والأنعام والحرث zalika متاع الحياة duniya. su kaga akwai alkhaili wal kuma duk suna cikin kudi to shi ma wani yana nuna cewa mafifici shine dukiyar a ce kana da doki kana da dawakai waɗanda za su zamanto abun hawanka abun ado abun takama to dukiya ta yi kai sannan kana da gonakai da dubino da sauransu tunda yawanci mutura kuha abinda suke yi kenan amma in ka koma waccan ali imranin za a ga cewa Allah cewa yi na kawata wa mutane son abin ado son sha'awa na kawata musu son sha'awa hubbu sha'awa ce, sai aka fara minan nisani daga mata tunda wani yanzu a duniya ai ba abin da ya fi masa mace duk duniya ko wannan alkur'ani bai da muhimmanci a gonsa kamar mace akwai su suna da yawa tunda alkur'ani zai iya hana shi amma zai aikata abin da mace take so ne hmm. saboda tsabar sha'awa hubbu shahawati minan nisa sai wal banina wasu kuma suna son ƴaƴa hmm. don haka har ƴaƴa ma halakar da su suke ƴaƴa ƴaƴan mutum daga sun halakar da shi saboda tsabar son su da yake inma amwalukum wa auladukum fitna hmm. inna min azwajikum wa auladikum aduwa je ƴaƴa da dukiya fitina can kuma lalle daga cikin abin da yake ƴaƴanku da matanku akwai makiya akan ku wani ƴaƴansu suke halakar da shi saboda son su da yake ba zai iya hana su ba ba zai iya komai ba abin da suke so kawai shi su wal qanatir muqantara da kuma dukiya a battarawa mutane suna son wannan zaka za ga mutum yana ta tara kuɗi bai san abin da zai da su ba musamman ma a irin wannan kasar Najeriya za ga mutum yana ta tara kuɗi yana ta tara kuɗi shi karan kansa bai san me zai da su ba kuma har yanzu kwasa yake har yanzu ɗiba yake shekara da shekaru kuma wani ma sai kaga cewa ya haura shekara saba'in me za ka yi da kuɗi ka haura masa dai a yanzu kan sai dai fasabbi bi hamdu rabbika firhu na innahu kana tawwaba abin da ya kamata ka rike kenan subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilai abin da ya kamata kai ta yi kenan amma sai ga har yanzu hankalin ya tafi saboda budurwar zuciya wal qanatirul muqantarati min zahabi, zahab sai ce wal fidda <coughs> wato da azurfa da zinariya daga mutane suna ta kokari yanzu kuma da dola da naira eh da dola da naira shine zaka ga ana ta tarawa ana ta tarawa ba a san abin da za a yi da su ba wal qanatirul muqantarati min az-zahab wal fiddati wal khayl al-musawwama sai doki a bar yin takama za ga yanzu haka lamarin yake sai ka je ka zama minista ko ka zama wani babban darakta ka gama komai ka tara kudi in sata kai ka dai ga sunan dai kuɗin Allahu alam kai kasan yadda aka suka taru amma ga sunan a dankare a banki ka gama aikin ka na gwamnati ka dawo ka yi rita nan sai ka tafi wajen sarki ke kana son a baka sarauta a baka doki khailul musawwama abinda ake kenan shi yasa sai kaga saboda wannan kwaɗayin ta yi ina gwamna gwamna ina gwamna a jiha amma sai sarki ya bani a wani agala to ni ba ni ne uban jihar bakin kenan in ji haka ne ina gwamna kuma sai ka bani wata sarauta wani sarauta za a bani shi kenan kawai kana gwamna sai sai sarki kawai ya ce maka ya baka sarkin sama mm. in ya ga dama yanzu kai ne sarkin sama ya kuma sai ka ta jin kamar wani abu ne to a gefe guda kuma in an koma sai a ce sarki da girmansa da komai yana karkashin ciyaman na lokai gama to wani wani irin tanakudi ne ake da shi to yanzu kuma in gwamna aka ba shi ya karba idan ya zo a zai tsuguna ma wani tun da yanzu ka zo a matsayin ka mai dole ka fadi a fada aiko to me girman ka tun da kai ne chief da amma yanzu saboda wannan tsaron kada kaga wannan duk tanakudi ne wanda ake kuma duk abin da ya ja wannan bilahi da zai son duniya duk shi ne wallahi son duniya ya ja wannan saboda kana son har yanzu ba ka gama ka yi ritaya ba a can dama can ku kuke juya can sama yanzu kuma nan wai kai ma ka zo kar a juya ka sai dai ku zama mutum ku ne masu juyawa har yanzu khailul musawwama yana eh, kyarba sai yan dawaki ka zo ka zauna kullum da safe ka rinka kewaya su ga kuma makwabtanka ba su ci shinkafa ba amma ga dokin ka yana cin biskuit da madara mai kenan kuma matsalar ba shi ne dokin nan duk ranar mutuwa ba za a yanka shi ba tuwa zai ci ba mai ci su kana kiwon banza kenan haka ake ta yi tunda ba jihadi za ka tafi a yin hadi ne kan aikai ma kamata ka shiga layin wanda za a kawo musu hari a <laughs> yi ah, eh mana a ah, to ka cuci wancan ka cuci wancan ai sai ka dawo da dukiya mm. mutura fi ha to haka ake wal khailil musawwama wal an'ami wal hars kaji inda bai ke. shi yasa wannan hadisi yake cewa mafificiyar dukiya shine doki abun takama sannan kuma da gonakai shine wal khailil musawwamati wal an'am wal hars amfanin gona shi za ka ga shi za ka ga irin waɗannan shikenan ya yi gama ya dawo yan ba shi hagalanin sarauta to yana da wani lambu kuma haka ake shi shikenan shi ne ƙarshen ƙarshen kenan da haka da 'yan dawakinka da 'yar gonarka ka gama mulki ka dawo ba ka yi wa mutane komai ba ba abin da kai ka mutunta kowa ba ba kai komai ba yanzu sai yan abin da kake kuma suna biyan ka fansho da yake kun yi dabara na wayo dai ba za ka rasa kudin kashewa ba wa iyare da mutuwa za a rinka biyan ka wannan shi kenan sai yar gonar ga gaba na ce za ga wani wai wai ma ya bar cikin garin su sai a ce wani ya tafi sa a can zai je ya zauna ya yi ɗakuna ya yi komai ya yan sati biyu yana hutu ya fito ya ga yan tsuntsaye da tattabaru da ya saya da kudin sata da yan duk dai haka za a zo a zauna shi kenan an gama ana jiran kuma mutuwa abinda ake jira kenan so baka kafa wani abu na rekod dangane da abin da ya shafi ubangiji ba ka da islamiyya ko daya ba masallacin da ka gina ko daya kuma har ka gama ba ka ɗauki wani yaro ka kafa shi ka ba shi scholarship don yi karatu ba abin da ka yi ba asibiti ko ɗaya da ka gina kawai wannan abin ka tsaya a kan. shikenan ka gama ritaya kai yanzu uturuk asaran da aka ce ka bar wani gurbi wanda zai rinka baka lada kafin ka mutu ba abin da kai baka kafa komai ba haka za ka tashi da tsawara kenan shi yasa za a manta da kai to irin waɗannan su ne tabaraka wa ta'ala ya faɗa a aya ta gaba wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh da yawa in ji Allah mun halakar na daga karnoni bayan annabi Nuhu alaihi salam wannan jar hankali ne ana gaya mana ana gaya wa masu mulki cewa annabi Nuhu ya zo shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi wannan an ce wa'azi kaɗai yake kaga shekarunsa sun bi haka amma yanzu sai labari bayansa mun kafa ƙarni ƙarni ɗari bayan ɗari ɗari bayan ɗari waɗannan duk da muka kafa wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi Allah ya isa wato ya zamanto khabiran mai bada da labari basiran mai gani bi zunubi ibadihi da zunubin bayansa Allah ya isa ya babu mu kowa labarin zunubinsa ya kulu ta'ala munziran kuffara quraish Allah yana faɗin wannan yana yi makafiran shawa gargadi fi takzibihim rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen ƙaryata manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba su labari bi annahu qad ahlaka umaman min almukazzibin lirrusul Allah ya halakar da wasu al'ummomi da yawa waɗanda suka zamanto sun ƙaryata da manzannin annabi sallallahu alaihi da manzannin Allah wato min ba'di nuhin bayan annabi nuh wa dalla hadha wannan yana nuni ala anna al-qurun allati kanat bani adam karnonin da suka kasance wato baina adam wa nuhin tsakanin annabi nuhu da annabi adam alaihi salam kama qala ibn abbas radiyallahu anhu kana baina adam wa nuhu ashrata quruni an abaga yana cewa tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma aka samu shi ne shekara dubu ɗaya kenan alal islam yace duk waɗannan ƙaronin da aka yi musulunci ne zai ke kira su wa ma'anahu annakum ayyuhal da ma'anan wannan shine ya ku masu ƙaryata annabi daga cikin wato kafiran ƙurai lastum akrama ala allahi minhum ku ba ku bi waɗancan girma ba a gurin Allah amma ya halakar da su mutane ne su ma kuma kuma mutane ne idan ba ku bi Allah ba ba ku da wani girma ai in annabi ya fito a cikin ku ba ku yi imani da Allah ba darajar ku ta fadi kamar yadda Allah ya fitar da Nuhu a cikin su ya fitar da Salihu a cikin waɗanda ya aiko ya fitar da abin Hud ai halakar da sauran akai kuma dangin sa ne saboda haka lastum akram ku ba waɗanda suka fi waɗancan girma bane wa kad kazzabtum ashrafar rusul shi hakika kun karyata mafi girman manzo shine muhammadur rasulullah wa akramal khalaiq mafi girman halitta gaba daya kun ƙaryata shi fa uqubatukum aula wa ahra saboda haka azabar da za a muku ta fi cancanta da waɗancan domin ku in har za a halakar da ku to irin azabar da za a muku ya kamata ta fi ta waɗancan domin wanda kuka karyata, kun karyata mafi girman manzanni mafi girman halittar Allah gaba daya shi kuka karyata wa qawluhu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira ubangijinka ya isa ba zama mai bada labari da kuma gani daga zunuban bayinsa ai huwa alimun bi jami'i a'malihim Allah masani ne da dukkan ayyukan mutane khairiha wa sharriha alherinta da sharrinta la yakhfa alayhi minha khafiya wata rai mai ɓoye mummunan aiki da za ta shiga ta ɓoye ta yi mummunan aiki a gobe kiyama ba za ta iya ɓoye ma Allah wannan aikin ba sai ubangiji ya ce man kana yuridul ajila wanda duk ya kasance yana son magaggauciya ita ce duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta masa a cikinta abinda muka ga dama liman nurid wato ga wanda muke nufin yin haka wanda ya kasance yana son magagauci a ita ce duniya janna na ku za mu gaggauta masa mu bashi amma falli man nuri sai inda ma kana cikin waɗanda muka rubuta za ka samu duniya sun maja'alna lahu sa'anan sai mu sanya a gare shi jahannama ta zamanto jahannama yaslaha zai kome ta mazmuman yana abin zargi mada'uran yana abin tunkudewa daga rahamar ubangiji wa man arada al-akhirata wanda ko yake nufin lahira wa sa'ala haye aiki irin na lahira wa huwa mu'minun yana da imani fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan sune ayyukan su yake zamantowa abun godiya yukhbiru ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yana bada labari anan annahu ma kullu man talaba ad-dunya wa ma fiha min an-na'im yahsul lahu ba kowa ne da yake neman duniya da abin da ke cikin duniya ba kowa ne yake samunta ba amma akwai masu neman ta da yawa sai dai cikin masu neman duniya da son ni'imanta ba fa kowa ne yake iya kaiwa ga rabon ya samu duniya ba amma mutane da yawa suna nan sun nutse a cikin neman duniya ai ko bal innama ya hasulu liman arada Allah wanda kaga ya samu duniya to yana cikin waɗanda Allah yake son su samu duniyar wa hadhihi muqayyadatun lil itlaq ma siwaha min al wannan ta zo da dabaibayi kan saɓanin wasu ayoyi da suka zo su sun zo da al'amarin a sake ne kaga a yalla cewa yi. wanda ya kasance yana neman duniya sannan mu muna son mu bashi duniya to sai mu bashi amma sauran ayoyi ai ba su zo da wannan ba wato sun zo ne da kawai kana son duniya nu'tihi minha man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha ake cewa ba ka wani sharadi ba to amma wannan aya ta zo da sharadi da dabaibayi na cewa in ka neme ta sai wanda muke son mu bashi duniya shine zamu bashi amma in ka nema baka ciki to shi kenan ba za ka samu ba ajanna lahu fi amana sha'u zamu gaggauta masa a cikin wannan duniya din abinda muka ga dama liman nuri ga wanda muke muka nufi sun maja'alna lahu jahannama sa'an nan sai mu sanya masa jahannama fi daril akhira a gidan lahira yaslaha zai rinka konanta ayyadu kuluha zai rinka konuwa hatta ta gamurahu min jami'i jawanibi har sai ta kone dukkan kowane bangarorinsa mazmuman fi hali kaunihi mazmuman a cikin wutar zai zamanto abin zargi saboda ya yi mummunan tasarrufi a rayuwarsa ta duniya wa iftaran fani ya zabi abin da zai kare bai zabi abin da zai ci gaba ba mana iftaran fani alal ya zabi ƙararren abu akan wanda yake wanzuwa mad'uran zai zama abin tun shi shine mub'adan wato makshiyan haqiran zalilan muhanan zai zamanto wato wanda aka nesanta daga rahama wanda aka masa aka nesanta shi kuma ya zamanto kaskantacce wulakantacce wato abin daukar wulakanci don wuta ke kala al’imamu ahmad imamu ahmad yake cewa kala haddasa husayn kala haddasa na zuwai an abi isha an zura'ata an aisha radiyallahu an haƙala ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallama take cewa manzan allah ya ce ad duniya dunya daru man la dara lahu gida ne na wanda bai da gida wa malun man mala lahu sannan dukiya ce ga wanda bai da dukiya walaha ya jima'u Malla aqla lahu wanda bai da hankali kuma shi ke tara ta to Allah gida ne ga wanda ba shi da gida duniyar kenan wanda ya rike ta a haka to ya rike gida kuma zai rasa shi saboda ba zai tabbata ba al sannan kuma alahira ya lalatar da gidan da aka tanada ba zai same shi ba kaga bai da gida kenan wa malun man la mala lahu kuma sannan duniya kudi ce ga wanda bai da kudi zai tara zai tara yanzu kowa account ɗinsa so yake ta cika yana ta tarawa zai mutu ya bari sai ya ji la mala lahu bai da kudi a can kuma dukiyar ba sai amfani ba a can sannan sai ce walaha ya jima'u gare ta ne yake tarawa waye yake tarawa malla aqlalahu wanda ba shi da hankali wanda bai da hankali wa shi yake tara duniya wannan fadin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda ga wani yana tara kuɗi kace ma hukaci ne shi na duk wanda ya tara kuɗi bai da manufa bai yin sadaka bai ci bai yin alheri kawai bukatarsa a kawo ɗinsa kaza ya mutu ya bai wannan bai da hankali ba shi da hankali tabbas wannan shi ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa man arada al-akhirah fadin sa da yace wanda yake nufin gidan lahira fa arada ad-dar al-akhirah yana nufin gidan lahira wa ma fiha minan na'imi wa surur da abin da ke cikin gidan la'ira na ni'ima da farin ciki wa sa'alaha sa'ayaha haye aiki dan neman la'ira din ay talaba zalika min tariqihi ya nemi la'irar ko kudin ta hanyar da ya dace ya nema wa huwa mutaba'atu rasul shine yayi ma manzon Allah biyayya wa huwa mu'minun yana mai imani wa qalbuhu mu'min zuciyarsa tana da imani ai Saddiƙo, muqinun bis thawabi wal jaza ya gaskata Allah ya sakankance da ladan da zai samu ya tabbatar da irin hukuncin da za a yi masa na alheri saboda ya nemi lahira fa ulaika kanu sa'ayuhum mashkura Allah ya ce waɗannan ayyukansu ya zamanto abun godewa a gurin Allah lokacin mu yayi ko saboda haka za mu aji a nan ma ɗora a kan kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ta'i rabbi muna addu'a tare da tawassuli ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ɗebe mana wannan annoba a duniya Allah ka yaye mana ita Allah wannan jiha ka tsare mana ita Allah ka sanya albarka cikin wannan jihar jagorori da suke jagoranci Allah ka yi musu jagora ka sa su to masu tausayi mai martaba sarkin gombe muna roƙon Allah ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya haskaka kabarin shi Allah ya sanya haske cikin kabarin Allah ya kyautata baya da ya bari talakawa da ba su da abinci suna cikin kuncin rayuwa muna roƙon Allah ka yassara musu ya Allah ubangiji ka ba mu waɗanda suka rasa Allah kana da abin ba su ya Allah ka ba su ubangiji mata masu ciki ka soke su lafiya ka sa abin da za su haifa ya zama to mai albarka yan kasuwa da kasuwanci muna roƙon Allah ka sa albarka kuma Allah ka hana su cin riba Allah ka sa sauki a cikin zukatansu su daina tsada muna roƙonka ya Allah malamai da suke ta fama wajen isar da sakonni Allah ka isar da su aljanna Allah ka isar da su kan bukatunsu Allah ka kare su daga kariyarka ya Allah mata a cikin gida da suke fama da dafe-dafe muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya biya kowa ya sakan ka masa da alheri اللهم صل على محمد وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته